Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku a wani sabon bidiyo. So ina waɗanda suke mining hot da ma waɗanda ba sa yi wannan damar duka taku ce. Kamar da kuka sani hot yana da wahalar samu gaskiya, dan za ka iya shafe sati ɗaya baka samu guda ɗaya ba, in dai ba wai kana da mutanen da kai inviting bane kuke mining a tare. To idan kana yin mining hot, kuma naka baya gudu ko ma yana yin gudu to zan nuna ma hanyar da ka bi ka samu fiye da guda goma a rana ɗaya so yanzu hot sun ware wani adadi wanda za su raba wa mutane kuma tsawon 24 hours suka bayar kawai abin da kake da bukata shine ka je ka yi imbatin na mutum uku idan ka yi imbatin na mutum uku za ka samu kaso daga cikin wannan kasan da suka ware sun ware guda 250 to wannan guda 250 din da suka ware za su raba wa adadin mutanen da suka yi imbatin a tsawon 24 hours din nan wanda hakan yana nufin in dai har kayi imbatin na mutum uku to kana daga cikin waɗanda za a rabawa za su ɗauki tsawon sati ɗaya suna yin wannan raban wannan ita ce rana ta uku sannan a gaba za su iya ƙara adadin hot ɗin da za su raba waɗanda ba sa yin wannan manin ɗin na ajiye link a description da kuma comment na farko ta yadda da zarar kun danna a kai za ku je ku fara yin wannan manin ɗin sannan kuma ku shiga ku yi imbatin wanda hakan zai ba ku damar ku samu hot da yawa yanzu idan muka lissafa adadin hotun da suka ware a yau guda 250 ne to mu ɗauka cewar an samu mutum dubu ahirin waɗanda suka yi imbatin a ranar hakan yana nufin kowane ɗaya daga ciki zai samu hot guda goma sha biyu eh, da ɗigo biyar so a yanzu ana da mutane guda dubu goma sha biyar waɗanda suka yi wannan imbatin ɗin to idan har mutane suka tsaya a haka kowanne zai samu hot guda goma sha hida da ɗigo shida to kaga wannan wata babbar dama ce wacce za ka yi amfani da ita wajen samun hot mai yawa a kankanin lokaci waɗanda kuma ba sa yin wannan mining ɗin to na ajiye link a description da zara kun danna kan sunan bidiyon da kuke kallo ko kuma ku duba comment na farko za ku ga na ajiye link sai ku danna akai ku je ku fara yi a cikin telegram ake yin sa sanan duk bayan awa biyu za ka je kai claiming idan kana da bukata bayan ka gama tara wannan hot din za ka iya yin amfani da shi wajen boosting na account ɗinka ka kara adadin awannin da za ka na shiga kana yin claiming